Assalamu alaikum jama'a barkanku da warhaka barkanku da wannan lokaci barkanmu da sake saduwa da ku a cikin littafin tsira da halaka littafi na ɗaya da na shirar Usman ke karanto muku a nan tashar Hausa Nobel TV. Kada a manta a yi mana subscribe sannan a danna alaman ƙararrawa domin samun dukkan littattafan mu da zarar mun dora A can kogon dutse kuwa bayan Sulega ta ga ruwa ya samu sai ta yi tunanin ta dafa ruwan ɗumi domin ta ɗan gasa jikin sarki garzub amma inda matsalar take shine babu tukunyar da za ta iya dafa ruwan a cikinta kuma babu busassun itace wanda za ta iya dafa ruwan da shi domin ko da ma ta yi amfani da wutar tsafi ba za ta samu biyan bukata ta ba kamar yadda take so domin duk sa'ad da za ta yi wa mara lafiya magani ba ta amfani da ƙarfin sihirinta bisa wani dalili ne sa su lera ta fita daga cikin kokon dutsen ta tafi neman tukunya da icen wuta da ƙyar da su goshi ta faki ido ta je haccen sansanin yakin ta ɗauko tukunyar ƙasa gami da icen girki ta dawo cikin kogon dutsen ta yi sauri ta haɗa wuta a ƙarƙashin waɗansu ƙananan duwatsu sannan ta ɗora tukunyar ƙasar akan duwatsun ta zuba ruwa a cikinta kuma ta zuba wani garin magani a cikin tukunyar sannan ta rufe sai da ruwan ya tafasa sannan ta ɗauko ganyen ta cire wani farin kyalle a jikin wanda ta yi ɗamara da shi ta ringa tsoma shi a cikin tafasasshen ruwan tana gassassan jikin garzub kafin su lega ta fara wannan aiki sarki garzub bacci yake yi amma tana ɗanɗana mara tsumman a kai wani farko sai ya kwala ihu sakamakon wani mugun zogi da ya ji sa'ad da ruwan maganin ya ratsa cikin ƙofofin gashin jikinsa haka dai sulera ta ci gaba da wannan aiki har ya zama cewa ta gama gasa ko'ina a jikin sarki kanzu bayan ruwan maganin ya ratsa ko'ina a jikinsa sai idanunsa suka bude sosai a karan farko tun da aka shigo da shi cikin kokon dutsen tsawon kwana uku a sannan ne ya dawo cikin hayyacinsa sosai ya dubi gabas da yamma kudu da arewa ya fahimci a inda yake sannan ya kula wa sulaira idanu cikin matukan mamaki da ƙyar sarki zubi ya buɗi baki ya ce da ita ya ke wannan ma'abociyar kyawu yaya aka yi muka zo nan cikin wannan kogon da jin wannan tambaya sai sulaira ta kwashe labarin duk abin da ya faru a baya ta zayyane masa tun daga lokacin da ta gaya ya suma har zuwa sa'ad da ta ja shi a da ƙyar ta shigar da shi cikin wannan koko ta shiga jinyarsa har zuwa sa'ad ta tafi neman dabbobinsu don ta samu madarar da za ta bashi ya sha ta yi ta yi sa'a kuwa ta gano inda dabbobin nasu suke ta taho da saniyarta daga wannan rana ta cigaba da jinyarsa har tsawon kwana uku lokacin da sarki garzub ya ji wannan labari sai ta ga idanunsa sun ci da kwalla har hawaye ya zubo masa al'amarin da ya matakar baiwa sulaiman mamaki kenan ta dube shi ta ce ya kai wannan sarki mai daraja a cikin wannan nahiya kai kuwa menene dalilin da ya sa ka zubar da hawayenka yanzu sakamakon jin wannan labari da na baka da jin wannan tambaya sai sarki garzube ya ajiyar zuciya sannan ya ce ya kai ma abociyar kyawu ke sani cewa ke ce mace ta farko da na taɓa kaɗai tare ita a rayuwata sama da tsawon rabin sa'a gashi har ma mun shafe kwanaki uku tare a rayuwata in ban da mahaifiyata babu wani mahaluki da ya taɓa cetar rayuwata sai ke ita kanta mahaifiyata ta ce ci rayuwata ne sa'ad da ina yaro ƙarami ke ce mace ta farko da taɓa jikina lalle al'amarinki ya bani tsoro kuma ya bani matukan mamaki shin za ki iya sanar da ni labarinki da kuma dalilin da ya sa jama'ar ku suka shigo cikin wannan daji har sai kafa wannan ƙaramin ƙauye ba tare da ɓoye komai ba lera ta kwashe labarin da tun daga farko har ƙarshe ta zayyane wa sarki garzub har da wasiyar da mahaifinta ya mata a ƙarshe cewa kada ta kashe kanta lallai ta yi aure domin ta bar zira'arsa a doron ƙasa lokacin da sulera ta zo nan a labarinta sai ta ga hawaye ya ƙara zubowa a idanun sarki garzub saboda tausayinta kawai sai ta ga ya yunƙura da ƙirya mike zaune a karan farko tuna ta shigo da shi cikin kogon sandan ya ƙura mata idanu ya ce ya ke su sulaira ki sani cewa ni da ke da iyayenmu sun bar mana wasiya iri ɗaya ki sani cewa a da can ba ni da burin yin aure amma duk sa'ad da na tuno da wasiyar mahaifina sai na ga cewa ba ni da wani zaɓi wanda ya fi na yi auren shin za ki yarda da ni na zama abokin rayuwarki jin wannan batu sai su lera ta rungume sarki garzub ta fashi da kuka tana mai cewa kai ne ɗa namiji da ya fi cancanta da ni domin a duniya ban taɓa jin naso wani ba sai kai ta jin haka sai farin ciki ya kama sarki garzu nan take kama hannun da ya yanki babban dan ta ya sa dan yatsan a cikin bakinsa ya tsotsi jinin da ya fito ita ma laida ta kama nasa hannun ta yanki dan yatsansa ta sa a bakin ta tsotsi jini wannan ita ce al'adar mutanen birnin Hiltoliya in dai mace da namiji suka yi haka sun zama miji da mata faruwan hakan ke da wuya sai suka ji sukuwar wakai a kofar kokon da suke ciki cikin firgici laida ta miƙe zumbur ta zare makaminta amma sai sarki garzib ya yi cirab ya ta ya fara karanta waɗansu da dalasiman tsafi nan take ya gani a cikin idanunsa cewa su doki sharkas ne dakarunsa mutum bakwai suka zo gaban kokon dutsen bisa dawakai suka yi turjiya nan take su doki shadka sai sauko da kan dokinsa ya dubi wannan kokon dutse kawai sai wani irin haske ya fito daga cikin idanun ya jira a daidai inda kofar kokon dutsen take hasken ya fara kokarin bude kokon cikin hanzari sarki garzub ya cika da karanta waɗansu lasabai na tsafi sai gashi duk su biyun sun fara yin zufa kuma jikinsu na karkarwa gaba ɗayan kokon dutsen ya kama girgiza kamar zai nutse zuwa cikin karkashin ƙasa har sai da rabin sa'a ta shafi a haka ya zama cewa garzub da shalkas sun jike sharkab da gumi sannan duk su biyun suka faɗi kar suna numfashi da kyar jin kaɗan sai shirka sai miƙe tsaye zumbur ya kama doki ya haye ya dubi waɗannan dakaru na sai ce ku zo mu koma can sansanin yaƙinmu mu ƙagar da shi wajen abokan gaba sannan na yi sabon shiri na dawo nan na hallaka waɗanda ke cikin kogon nan ko da gama faɗin haka sai sharka sai zaɓi gudokinsa da gudu idan tafi inda sansanin yakin yake su ko waɗannan dakaru nasa sai suka bi shi a baya da gudu suna ƙara wa dawakansu kaimi tafiyar sarkat ke da wuya sai sarki ga ya yunkura ya miƙe tsaye da ƙyar yana tangaɗi sakamakon raunukan da ke jikinsa ya zara takobinsa ya nufi hanyar fita da kogon ko da ganin haka sai Suleika ta ruga da gudu ta sha gabansa ta riƙe kafaɗinsa a sa'ad da idanunta suka ciko da kwalla ta ce kada ka fita yaƙi ya kai mijina domin ko ka kaɗan babu ƙwari a jikinka ba za ka iya yin komai ba kuma abokan gaba za su iya samun ka nan da nan sa'ad da zube ji wannan batu sai ya ajiyar zuciya sannan ya dubi sulera ya ce ya kimata ta ke sani cewa idan ban fita ba yanzu za a gama karar da dukkanin sauran jama'a ta a kama na kamawa a kashe na kashewa sannan abokan gaba su ƙara sa'i zuwa birnina su baje shi su kwashe dukiyanmu su ɗebi bayi sannan sanin cewa ina nan a raye yanzu shi ne sa su shirka ba su tafi zuwa birnin nawa ba domin sun san cewa idan suka tafi kamar sun bar baya da ƙura ne ki sani cewa idan muka cire da zama a nan harshen ka sai dawo ni da ke duk ba za mu iya tsira ba lalle yanzu ba ma da wani zaɓi face mu fita mu tunkari abokan gaba domin komai zai iya faruwa ko dai mu tsira ko kuma mu hallaka don faɗin hakan ke da wuya sai sarki gauzub ya yi nuni da hannunsa zuwa ƙofar ƙoƙon ƙofar ƙoƙon tace ƙofar ta wanzu suka fice daga ciki sulega na rike da kogun garzub yana takawa a hankali da ƙyar aiko suna fitowa daga cikin ƙogon sai wannan saniya ta sulega ta biyo ta. Kwaɗon kuma sai ga dakaru bakwai na jama'ar sarki garzub sun iso bakin ƙoƙon dutsen bisa da dawakai. Ko waɗannan dakaru suka yi alba da garzub suka gan shi a raye sai suka cika da matuƙar farin ciki. suka zube a ƙasa gabansa sai kwashi gaisuwa sarki garzub yadda ya dube su ya ga hadda sarkin yaƙinsa wato sadauki zamud garzub ya murmushi sannan ya dube su zamud ya ce ku yi gaisuwa ga gimbiya su lera domin a yau ne ta zama matata da jin haka sai su zamud suka yi sujjada ga su lera suka kwashi gaisuwa sannan suka ɗago a lokaci guda suka fuskanci sarki garzub ya dubi zamud ya ce ya kai tsarkar hitoliya mai ake ciki a can filin yaƙi zamud ya yi wani mashi sannan ya ce ya shugabana da mu da abokan gaba kowanne bangare sun yi asarar miliyoyin rayuka musamman a mu domin ka sani cewa sun fi mu yawa lokacin da muke neman ka muka rasa sai hankalin mai dugunduma ko muka sami karayar zuciya domin mun tabbatar da cewa in dai babu kai a wannan yaki cikin ƙanƙanin lokaci abokan gaba za su sami nasara a kanmu ya shugabana yanzu ina dabara take tun daga shi kana cikin yanayi na matukar rashin lafiya ina ganin cewa ba za ka iya yin yaƙi a haka ba da jin wannan batu sai sarki garzum ya yi murmushi sannan ya haɗe fuska ya ce ai duk namijin kwarai ba a san shi da kalayyar zuciya ba idan har abokan gaba za su fito wannan yaƙi lalle ni ma zan fita yanzu mu yi sauri mu koma can sansanin yaƙi Dan kada a fara yaƙin muna nan kwalajin haka sai gaba ɗaya sai ɗaya daga cikin dakarun ya bai wa sarki garzub nasa dokin cikin handare gimbiya su lega ta hau kan dokin sannan ta miƙa wa garzub hannunta ya riƙe ta janyo shi shi ma ya hau dokin ya zauna a bayanta zaman su ke da wuya sai su lega ta saki linzamin dokin ya fita da gudu ai sai wannan saniya ta tabi bayan su da gudu sannan da kago suka rufa musu baya wanda ya baiwa sarki garzub sa kuwa ƙasa ya falfalo da gudun ya bisa kafafunsa lokacin da sarki gazib suka isa nasu sansanin yakin inda jama'a su suke sai suka iske mutane a zazzaune suna hutawa babu wani yaƙi da ake yi al'amarin da ya matuƙar basu su mamaki kenan kawai sai sai ga an harbo wasiƙa a jikin kibiya kibiyar ta zo ta cike a gaban dokin sarki gazib cikin hanzari sarkin yaƙi zamo da sun kuya ya zaye kibiyar daga cikin ƙasa sannan ya warware wasiƙar ya soma karantawa a fili kamar haka takarda daga sadauki sharkas sarkin yakin birnin darul nusur zuwa ga sarki garzub na birnin hetoliya ya kai wannan sarki ka sani cewa mun fafata yaƙi ne da kai akan wani farko ba ji daɗi ba kuma ka tabbatar da cewa ruwa ba sa an kwando ba ne in ba don kayi sa'a mun rikito ƙasa tare da kai da kan tsaunin nan ba duk mun ma da tirina cire ma kai ina mai yi maka mugun albishi da cewa gobe da safe za mu ci da wannan yaƙi na ganin ido a sannan ne zan yi ma kisan gilla a gaban jama'arka dama na sani cewa kai mai kishin jama'arka ne da ƙasarka don haka dole ne ka fito daga cikin wannan kogon dutse da kuka buya kai da sabuwar matar ka sulera lallai a gobe bayan na kashe ka zan yi wa matar taka fyaɗe sannan ita ma na sassaka ta gunduwa gunduwa ko da jin wannan jawabi sai zuciyar sarki gauzub ta kama da farfasa kamar za ta ƙone saboda fushi gaba ɗayan jikinsa ya kama tsima ya yunkura da nufin ya zara takobin takobinsa ya ruga zuwa sansanin shalkar sai su zamut suka yi sauri suka rirriƙe shi suna ba su ba shi haƙuri ta sa masa zuciyarsa da ƙyar da su goshi suka shawo kansa in ba don masu lera ta rungume shi ta fashe da kuka ba da ba su isa su hana shi zuwa inda sadauki shalkar yake ba lokacin da sarki kauzub ya shiga cikin su sai ya iske su laila a zaune ta kefa kanta bisa gwiwowin da tana hamar wasa kuka al'amarin da ya matakar dukkan zuma hankalinsa kenan ya ƙara sagare ta da sauri ya durƙusa a gabanta ya dago haɓarta da hannunsa suka dubi juna sa'ad da hawaye ke shi ta su kuma tinta ya dubi da cikin alamun matakar damuwa ya ce ya ke matata ina dalilin wannan kuka naki ta jin wannan tambaya sai su lera ta rungume sarki garzib ta sake fashewa da matsanancin kuka kamar ba ta daina ba daga can sai ta yi ajiyar zuciya cikin shashekar kuka ta ce ya kai mijina kai sani cewa ba wani abu bane yasa ka ga nake wannan kuka ba face sanin daga gobe shikenan mun rabu har abada ba za mu sake saduwa ba ina ji a jikina cewa ba ma da nasara a wannan yaƙi da za a yi gobe kai kanka ka sani cewa shadkas ya fi ka karfin jagamtaka da zafin nama tabbas ba za ka iya hallaka shi ba idan kuwa har ba ka hallaka shi ba lalle sai ya hallaka mana dukkan mayakanka sannan ya cika mugun nufinsa a kaina daga nan kuma ya wuce zuwa birnin ka ya cika babban burinsa kaga kenan ni da kai duk ba mu cika wasiyar iyayenmu ba sa'ad da sulega ta zo nan a zancenta sai sarki karzub ya sa hannunsa ya share mata hawaye sannan ya ce ya ke matata ina son ki sani cewa takin da ke tsakanin tsira da halaka ɗan kankani ne mai rai baya cika tsammanin samun rabo ko da kuwa a bakin kula yake na sani cewa kin kare bisa yakin da za a yi gobe kin tsorata ainun abin da nake so da ke shine idan har kin yi imani da sun da kike yi min a cikin zuciyarki na gaskiya ne to ki kau da cewa ki ɗauka cewa tabbas sai na sami nasara kan wannan yaƙi ko da kuwa bayan nasarar zan hallaka ina son ki sani cewa tun kafin na fito wannan yaƙi na gana da abin dogaro na ubangiji da ruta ya tabbatar min da cewa ba zan hallaka ba amma akwai wani abu wanda zai same ni wanda ya wanda sanar da ni ko menene ni kam na ji alkina cewa ba zan mutu ba a wannan yaƙi kuma kina ba za ki mutu ba kuma da izinin laruta sai mun cika burin iyayenmu kuda wannan batu sai farin ciki ya lullube su lera ta ƙara mai sarki ga zub a cikin kirjinta ta shiga sassafa sassan jikinsa nan dai suka wanzu a cikin soyayya irin ta ma'aurata har suka gusar da bukatar juna washe gari da sassafe sa'ad da hasken rana ya hudu aka buga tambarin ci gaba da yaƙi aka dinga busa algaita nan da nan dakarun yaƙi suka fito filin daga bisa dawakai a sahu-sahu Ɓangaren sarki gauzub suna sanye da baƙaƙen tufafi gaba ɗayansu su kuwa ɓangaren sarki Shalkas fararen tufafi suke sanye da shi idan daga nesa mutum ya hango wannan dandazo guda biyu na mayaka sai ya yi tsammanin cewa fari ne da tururuwai suka yi cunkoso nan take sarki gauzub ya tsaya a gaban tasar rundunar sanye da bakin silki a jikinsa na karfe sama da ƙasa hatta kansa ya rufe shi da hular karfe kuma yana rike da zabga-zabgan takubba guda biyu bisa farin ingalman doki. tsayuwar sarki garzib ke da wuya sai a ga dakarun shirkas sun buɗe hanya a tsakiyarsu sai ga shirkas ya ga ko riga babu a jikinsa daga shi sai wani dogon wando na fata sai kuma dogon takalmin karfe yana riƙe da wannan tafkekiyar takobi tasa ga duk inda ƙato ya kai shirkas ya cika abin misali domin ya kasance dogo kuma kakkaura wanda duk jikinsa a murɗe yake tamkar duwatsu a gajera kallo ɗaya mutum zai masa ya san cewa sadauki ne shi na gaban kwatance idan yana tafiya ita kanta ƙasa rawa take yi saboda nauyinsa shi kadai sai ka je na wani huce kamar na rikaggen zaki ko da shalka sai iso gaban dakarunsa sai ki zubi ya yi alba da shi kuma ya kare masa kallo sama da ƙasa sai ya ji zuciyarsa ta buga da ƙarfi domin bai san cewa haka surar jikin shalkas take ba domin waccan karan ba a tuɓe gan shi ba nan fa ya gane kuzansa ya tabbatar da cewa yau fa ya taro abin da ya fi ƙarfinsa nan da nan aka fara kallon kallo tsakanin shirkas da sarki garzub a wannan lokaci sulega na can baya cikin cikin tsakiyar dakarun garzub tana hango filin yakin zuciyar tana ta daka tamkar za ta faso kirjinta ta faɗo ƙasa don tsananin firgita fara to ba tsammani sai aka ji sharkarsu ya bushe da mafarkaciyar dariya wacce ƙagarta ta cika dajin gaba ɗaya da amsa kura lokaci guda sharkarsu ya murtake fuskarsa ya nuna garzu da ɗan yaɗansa ya ce ya kai wannan sarki bai taurin kai kai sani cewa yau ne ranar ƙure ƙarya kuma yau ne ranar da za a bambance tsakanin aya da tsakuwa tabbas ka yi ganganci da rayuwarka da ta jama'arka domin inda ka bi umarnin mu da tun farko kai da ka kun tsira daga masifar mu amma yanzu lokaci ya kure dole ne ku fada cikin hallaka kai sani cewa ni da kai ne za mu fara buɗe fagen wannan yaki da zaren na gama hallaka ka sai mu faɗa wa jama'arka na kawo matarka da hannuna na idda baƙin burina a kanta kafin sharkas ya kuma rufe bakinsa sai a ga sarki gurzubi ya duro da kan dokinsa cikin zafin nama da kone rai ya falfalo da matsanancin albabban gudu zuwa inda shirka yake tsaye yana mai daga takubbansa biyu sama yana ƙara ihu da kururuwa aiko yana gaskarsa sarkaci mai da albabban yaki wanda ya dungunzuma hankalin kowa wajen domin yaki ne irin wanda ba taɓa ganin kamarsa ba. sharkas da garzub suka dinga kai wa juna sara da suka a cikin tsananin zafin nama juriya da mugun nufi To jama'a ni ma fa ganin wannan alwabban yaƙi da ake gabzawa ya sa na tsaya cak domin na kalla. To anan za mu dakata a cikin littafin tsira da halaka.